yanzu yana tare da consul general namu na nigeria to alhaji habibu habu ya kaka taron nan da shugaban kasa da aka da yan nigeria. ai mala aliyu taro ya yi kyau alhamdulillah shugaban kasa ya yi maganganu masu fa'ida kwarai da gaske ya yi maganar zaɓe wannan ya faru na baya da alkawarin da yawa mutanen najeriya a lokacin wancan zaɓe na ga mutane sun ji daɗi da ya ce da suka rasa edo ya ce mun rasa shi kawai ce haƙuri ai haƙuri ko? Eh, ya ƙwarai ku mutane sun ji daɗin wannan cewa pdp za ta hasara gari eh, state ai kuma adalcin a kyale. su wannan manuni ne ga zaɓe mai zuwa kenan shi ma za a masa adalci. ai ya nuna haka ƙwarai kuwa cewa duk wannan idan zaɓe ya yi kyau a gare shi ko kuma bai ba alhamdulillah shi dai ya yi zaɓe mai kyau wani abu da ya bani mamaki da ya ce lokacin da aka can zaɓe ya ce in ya ci ya ci in bai ci bai koma ƙauyen shi ya eh, zauna kuma ya yi murna dukkan in ma ya ci ya murna in ma ya faɗi ya murna domin ya yi zaɓe mai kyau da har kuma kana ganin ko wannan zaɓen ma mai zuwa shi ma haka din ne eh, to ai bai ce zai tsaya ba har yanzu muna jira amma dai muna muna muna hasashen cewa watakila ya tsaya to inda ya tsaya din na tabbata haka ne zai faru kai kana rataye da alhakin daukan eh, ayyukan mutane najeriya da yawa a bangaren new york din nan ah, ka ji wasu daga cikin tambayoyin da aka yi batun gidaje batun aiki batun mata ah, amma ban ji an taɓa magana tsaro ba sam sam eh gaskiya ne ni kai na na yi mamaki su masu tambaya ba su tambaya ba shi ma bai maganar ba wallahi abin ya bani mamaki saboda dai ni ba zan yi tambaya a wurin ba saboda <laughs> matsayi na to amma da na so na yi masa don kaman ni dan najeriya ne kuma dan arewa ne zan so na ji daga wurinsa me yake yi dangane da maganar boko haram da kuma maganar sata shanu da ake a arewa da sauran bangarorin